Assalamu alaikum yan gurba uh, rakatakaf na duniya don da kuke gaisuwa da fata da zuwa gare ku na gode da kullum Bubakar Boyi jinjina ta musamman rakatakaf ga yan gurba ga mu yau tsarnawa da landi da fatan ku Allah kwa cikin koshin lahiya muna le 14 11 mois 2023 kasuwa tsarna bisa ga harkokin wake gero haci dawa fara mu ji kono suke Gujiya malam barka muna laya. Ya hakuri a kasuwa. To yau ma kasuwa tsarna yau na kun ga sai wake. Wake mun sai sha hudu sha hudu da hamsin sha hudu da rabi. hudu da hamsin sha hudu da rabi. To ya yi Mana haci? Sha hudu ba hamsin. To Allah sauki Allah shi kasar haci shi sama da wake. To ba ku labarin gujiya. ba da labarin gujiya gujiya ko? To mun gode. ya kasuwa to ga gurin kuwa ta haraka nan cikin kasuwar tsarna kaka nawa wake shige ana ana sha hudu lams to marla sha hudu laifi sha hudu lams ko to mun gode don wanga video zai bi dubu miya ranka ta kap eh mai mana da kulom da bingira su bakar boyi daga nan so tsarnawa salamu alaikum yan guru muna lagos jama'a to ga muna inda yan gujiya dole nan nawa ka sai da mana buhun gujiya ka so tsarna eh kai ku ba mu firin gujiya eh jika goma sha shidda ana sai da buhun gujiya jika goma sha shidda ana sai sa kuma nawa sha nawa? sha biyar da rabi sha shida sha biyar da rabi sha shida in ji isa ciko awo a hawa hawa na merci nan ka so tsarnawa gaisuwa da fata da zuwa gare ku lom da bingires bubakar boyi jama'an gurbu ga mu ka so tsarna kun ga fara gata ga fara me fara nawa tiya gai to kun ji tiya fara jikka kawadi ko gozaro duka jika jika. to kun ji a fara gata fa Jika jika duk tiya ta yan gurbu ga mu cikin kaso tsarna ha kaso tsarna kaso tsarna gana na ta haraka masu wage su ta ka masu sai su ta sai masu haci ya ta ka kuma haci dai ga sama Allah shi yo kasa kasa da su wage shi sama awo Allah shi sama da wake shi yo kasa da haci gujiya ta yi sama dawa ta yo kasa fata alheri zuwa gare ku na ku da kullun lam da bingiras bubakar boy. jinjina ta musamman gare ko yan group kai aboki na muna laya dole nan go sai mana wake yau eh me gida me gida